أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu dacewa wajen aiki da abin da ƙur'ani ke karantar da mu muna cikin wata na ramadana yau biyu ga watan ramadan hijira shekara ta dubu da 1440 muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka min utaqai shahri ramadan Allah Ta'ala ya sa mu a cikin bayin da ake gafarta musu Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya nisantar da mu daga azaban wuta musamman wutar jahannama muna da bukatu da dama muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana kyawawan addu'o'inmu dukkan abin da muke roƙo na alheri Allah ta'ala ya bamu abin da muke neman kariya Allah ta'ala ya kare mu muna da bukatu a ɗaiɗaikunmu daban-daban muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana dukkan waɗannan bukatu namu muna da bukatu a matsayinmu na garuruwa daban ko unguwanni daban ko kwaminiti daban-daban duka bukatunmu Allah ta'ala ya biya mana yan uwanmu musulmai da ke halin kakayi kayi a arewa maso yammacin ƙasar nan ta najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu ɗauki waɗanda suke garkuwa da mutane Allah ta'ala ya sa su wa'astu su daina idan ba za su daina ba Allah ta'ala ya tona asirinsu Allah ta'ala ya kaskantar da su Allah ta'ala ya kunyatar da su waɗanda suke tara hanya suke fashi ko har da mutane gari gari a garuruwa da yawa Allah ta'ala ya sa su gane su daina idan ba za su daina ba Allah ta'ala ya tona asirinsu Allah ya kunyatar da su Allah ta'ala ya kaskantar da su waɗanda kuma suke cikin mu da kaya irin namu idan abin yana faruwa a cikin zuciya suna jin daɗi suna murna in ya daina faruwa kuma suna bakin ciki Allah ta'ala ya sa su gane su daina idan ba za su gane ba Allah ya tona asirinsu Allah ya kaskantar da su idan suna da wata bukata ta duniya kada Allah ta'ala ya ba su ita waɗanda suke damuwa da abun da ke faruwa suke addu'a ba dare ba rana suke nasihu a kai Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna ko a bayyana suka yi kwaɓoyi suka yi Allah ya sani waɗanda suka tunatar da wanda ya dace a tunatar Allah ya biya su da gidan aljanna waɗanda waɗanda suka yi ƙoƙari ta kowane ɓangare ganin fitina ta zo ƙarshe Allah ya biya su da gidan aljanna waɗanda kuma ba su yi ba suke da ikon yi Allah ta'ala ya sa su gane su gyara idan ba za su gyara ba Allah ta'ala ya mai da fitinar a kansu yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na biyu a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in akwai ƙarin kafofin watsa labarai da za su ɗauki nauyin tafsiri kamar yadda yanzu ake miko mini jiya mun tsaya kan guda nawa guda ashirin 21 ko yau akwai karin ɗaya daga adama wanda wani alhaji abdu dola ya ɗauki nauyi allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna a fombina fm yola fm 101.5 daga karfe 11 zuwa 12 na hantsi akwai kuma nta da maturi tv station wanda ibrahim injiniya ibrahim ya abu ya ɗauki nauyi allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna ibrahim ya bunguru kenan sai kuma na 24 yanzu aka kawo akwai brc fm 94.6 azare bauchi state daga biyar zuwa shida na yamma allah ta'ala ya biya wanda suka ɗauki nauyi da gidan aljanna su ne atta babala educational and charity foundation azare so dukkanin waɗanda suka yi wanda suka yi da na jiya da na yau allah ta'ala duka yi tsunduma su a gidan aljanna mamatanmu da suka riga mu gidan gaskiya allah ya gafarta musu ɗaya daga cikin iyayenmu kuma shugabanninmu a jihar gombe mai suna alhaji magaji mu'azu uban doban gombe allah ya ɗauki rayuwarsa jiya muna roƙon allah ta'ala ya gafarta masa allah ya ji kansa allah ta'ala ya sa abin da ya tara a can ya fi abin da ya bari a nan waɗanda suke magada kuma da 'yan uwansa allah ta'ala ya ba su cikakken ladar hakuri. yana cikin dattawa da suke nuna mun ƙauna matuƙa da gaske inda yana cikin halin lafiya tun shekaru da yawa ba da mai jina shiga gwamnati ko ban je ba zai ce to a kira ni in na kira ni zai bani shawari zai mun nasiha zai mun addu'a ta alkhairi muna roƙon Allah ta'ala kada ya haramta mana zama da su a gidan aljanna gaba na gaba sai kuma tambayoyin da suka sawwaka tunda baya yiwa mu amsa su duka sai dai abin da ya sawwaka sai a amsa abin da kuma bai yi ba sai a yi hakuri saboda yawan su Allah ta'ala ya taimake mu Wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam Allah ya kara wa malam imani da lafiya amin jazakumullahu khairan malam kai magana akan kiyaye hanyar samun halal to mutum ne an hana shi haƙƙinsa da ya cancanta sai idan ya ba da cin hanci menene matsayin wannan idan ya bayar din akwai tambaya cikin wannan da aka yi wa shekul islam rahmatullahi alaihi cikin fatawar kubura juzi'i na hudu shafi na dari da saba'in da hudu ya ce idan ya tabbata haƙƙin mutum ne ya cancanta ta kowane bangare ya dace aka hana shi aka ce sai ya ba da cin hanci a masa ya ce to idan ya bayar a wurin allah bai yi laifi ba yana halatta mutum ya bayar ba a yana so ba sai don halaye guda biyu hali mafi girma da ya fi nauyi shine wajen tunkuɗewa kansa zalunci mutum ya ga fitina a ce wallahi ko ka ba da kaza ko a kashe ka ko ka ba da kaza a kirkiri karya a ɓata ka a ɗaure ka ya ga kuma baya son zuwa gidan yari sai ya ba da kaza kuma bai yi laifin ba don a bashi ya ce a nan bai yi laifi ba na biyu kuma wajen jawo fa'ida abu ne ya cancanta kuma duk sharadi ya cika sai aka ce ba zai bayar ba sai ya bada kaza ya ce a nan idan ya bayar a wurin Allah subhanahu wata'ala bai yi laifi ba ya dogara da hadisi da yake cikin sahihut tarhib hadisi na 844 da annabi tsira da aminci su tabbata a gare ke cewa inna ahadakum la yas'aluni al-mas'alata annabi tsira da aminci tabbata a gare ce wasun ku na zuwa su roƙe ni na ba su abin da ba su cancanta ba ya ce fa'o'ti ha'iyahu wanda ya tambayan sai na bashi fa ya faruji ha, sai makale abin a hamatarsa shi ne ha, sai sa sai makale sai fita a wurina sai ce wa ma iya illan na in ku yi haka to wuta ya karba saboda idan ba haƙƙinsa ba ne kuma bai cancanta ba so da wannan malamai suke bayani in ka cika sharaɗin to wannan haka ne in kwa mutum bai cika sharaɗi ba misali jarabawa ne ya fadi sai ba da kuɗi ya haifi wannan kuma haramun ne abu ne da zai kokari ya nema don a hana mai haƙƙi shi a bashi a nan malamai suka ce shi ma haramun ne wallahu ta'ala a'lam tambaya na biyu aka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a cikin abin da ya tabbata da sunna kalmar ta'ala a sallama ba a cika so a sa ta ba abin da ya tabbata shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu saboda shi musulunci biya bibiya ake ba kirkira ake ba in ga mun ci abu bai halatta ba shine Allah bai ce ba ko annabi bai faɗa ba saboda shi a musulunci ba a yin sa da kwasfalima duk abin da ya tabbata a musulunci bin sa ake sau da kafa Allah ta'ala ya ba mu bikon ya ce Allah ya cika mahaifan malam kuma ya kare shi daga dukkan sharri amin ya hayyu ya qayyum malam ina da tambayoyi guda biyu malam ya yi bayani a kan cin halal sosai allah ya saka da alkhairi malam shin halal ne da ake cin halittun ruwa kuma menene dalili halittu da suke cikin ruwa kamar kifi da makamantansu da ake ci na ruwa mai dalili dalili shine aya a cikin ƙur'ani sura a cikin qur'ani aya ta 96 cikin suratul ma'ida da Allah ta'ala yake cewa uhilla lakum saydul bahari wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara bisa ga tafsirin sahabi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace uhilla lakum saydul bahar an halattar muku da abubuwan da kuke yin kamawa kaman a cikin ruwa ko kuke farautan su a ruwa kaga Allah yace ya halattar da su wa ta'amuhu sai ibn abbas ya ce wa ta'amuhu kuma shine wa maitatuhu da matattun abin da suke cikin ruwa an halattar muku da wannan yasa halittun da ke cikin ruwa ba a yanka su kaman kifi ai ba ka yankawa kawai yadda yake a matansa in ka ɗauko to shi halal ne kuma kaga wata maslaha shine kuma a cikinsa babu jini saboda in akwai jini shine zai da matsala in an ya mutu kuma sai zama jinin cutarwa ne kamar yadda muka faɗa jiya cuta ne kamar da Allah ta'ala ya kira cewa jini yana cutarwa jiya mun ja aya din ko ko da cikin suratul an'am aya ta 145 qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahama khinzirin fa innahu rijis kaga daman masfu shine jini da yake fitowa mafu? tsaye dalilin wannan sai aka dogara ya ce wa ta'amuhu mata'an lakum wa ta'amuhu mai ta tuku. Hmm. mata'an lakum halal ne gare ku kayan daɗi ne gare ku ku dafa ku ci ku more walisai yara da kuma ga wanda suke matafiya akwai kuma tafsirin da Sheikh Muhammad amin bin Muhammad Al-Muqtar mai Abwaul Bayan fi idahil Qur'ani bil ya yi. ya ce ku hilla lakum saidul bahari an halattar muku abun da kuka farauta na ruwa wa muku shi abin ruwa mai rai din halal ne yara da kuma macaccensa so kaga tafsirin ibn abbas ya fi tabbata Tun da tunda shine mafi kololuwar daraja ta uku awa wa mai ta tuku. Da zaka kula ga wannan shi yasa abin da ke ruwa a magana mafi inganci ya halatta a ci tambaya na gaba ya ce shin akwai wanda suke ba halal ba a ruwa eh a ruwa ma akwai wanda suke ba halal ba ana samu misali kamar crocodile menene da hausa shine kada ko a magana mafi inganci kada a ruwa take amma cinta ba halal ba ne saboda akwai hadisi da ya zo a cikin bukhari hadisin ya 476 da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake cewa cewa naha rasulullah sarsaf an kulli zi na hara rasulullah an akili kulli zinabin min asiba manzon Allah ya hana a ci daga cikin dukkan wata halitta da take da na na sune waɗanda suke da abin da ake cewa France da turanci kamar dogayen ne fiƙa waɗannan mazan Allah sai ce an haramta so crocodiles na da manyan fiƙa kaga ya shiga cikin wancan haramci na hadisin bukhari na 476 shine dalili na farko dalili na biyu da yasa aka ce shi kada haramun ne a ci shine kuma bayan nan kada yadda take rayuwa a ruwa haka take rayuwa a waje so dukkan halittar da take rayuwa a ruwa kuma take rayuwa a waje to ana rinjayar da ɓangaren rayuwarta a waje ba a ruwan ba saboda na in an waje ne sai mun nemi nasin da ya halartar da ita in kuma a ruwan ne daman halal ne to tunda kada na rayuwa a ruwa tana rayuwa a waje sai mu ɗauki rayuwarta a waje sai mu duba yayi take to tana da haƙora da fika da aka haramtar dalilin wannan ta zama haramun inda a ruwa take ba ta rayuwa sai a ruwa daga ta tana iya mutuwa to anan malamai suka ce za a iya kawar da kai saboda umumin nassi da ya ne da ya halastar da cewa ana iya cinta baya ga wannan na biyu daga cikin waɗanda bai halatta a ci ba a cikin ruwa akwai kaman kwaɗo kwaɗo akwai hadithi da ya zo a cikin sahihul jami hadithi na 6970 da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi aka ce na ha an katilin difda wato shine ya ana ai kashe kwaɗo to a ƙa'idan malamai dukkan dabbar da manzon Allah ya ce harabun ne a kashe ta to ba ya halatta a cita ta saboda ai ba a cin dabba sai ta bar duniya dukkan dabbar da ta bar duniya ai ta riga ta mutu da wannan malamai suka ce to saboda wannan hani da ya yi, yace kada a kashe fado to ba ya halatta mu yanka mu ci akwai bayani mai tsawo akan dalilin da yasa aka ce ba za a ci kar a kashe fado mun san kisar annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi a wuta wannan halittar abuja ga ta nan ta ko'ina ku ga fada ba ni na fada ba ruwa na in ma ta ji ku ga fada ni ba fada ba tsaka tana hura wuta fado yana kashewa shi kwado shi yake kashe wutar da ake hura annabi ibrahim a kashe shi amma tsaka kuma tana me tana hura wuta a wannan hadisi na sahihul jami na 6970 manzo Allah ya ce kada a ci me kada a ci kwado kada a kashe shi kwata-kwata bai yadda a kashe shi ba don mai dan iya da daraja yasa ko kwado ya shiga gida ba a kashewa ita tsaka sunna ta baka da baka kashe amma kwado kuma in ba inda zaka ajiye shi a gidan sosai kai ta roƙonsa sa da ɗan dabara ya ɗan fita a hankali kada roƙo dan Allah je ka waje mana da Allah je ka waje ka ɗan ɗauki wani ɗan kafin ba ma tsintsiya ba saboda shi ta babbar halitta ne annabi ce kar a kashe shi to sai ka ɗan raka shi a hankali yadda da sai ka bar sallama assalamu alaikum sai ka koma gida amma ba za ka kashe shi ba waɗannan guda biyu ittifaqan na malamai shine ba a cin su haramun na farko saboda dalilin fika na biyu saboda dalilin da aka ce kada a kashe kuma ba a yanka abu a ci sai an kashe shi na uku daga akwai na uku da na hudu da na biyar duka ana iya samu har ma gaba da haka amma waɗannan yawanci matsaloli ne khilafiyya akwai hayyatul bahar Shi ne macijin ruwa shin ana iya cin macijin ruwa ko ba a ci a magana mafi inganci na malamai idan ka duba cikin fatawar kubura din da na kira ɗazu ya halatta cewa ana iya ci in mutum ya ga zai iya cin macijin ruwa halal ne ya ci sannan akwai kalbul bahar karar ruwa wasu suna da karanci a wurinmu a magana mafi inganci dukkan sharaɗin da aka kawo na haramtar da halitta na kada a ci karar ruwa bai shiga ciki ba idan mutum ya ɗauki karen ruwa ya ci yayi ne, ya aikata halal ba haramun yayi ba sai dai an ce ya halatta ba ba fa ce kuma sunna ne sai ka ci ba babu babu hadisin da yake sai ka ci indomi ko ka ci dan wake ko ka ci shinkafa da wake ko kuma ka ci doya a'a ya baka dama ka zaba so amma a ka'ira malamai suka ce to kalbul bahar kuma ana yanka shi in har shi din aka samu to dole ne a yanka shi haka kunkuru shi ma malamai suka ce ana iya ci amma shi tun da bai da fika bai shiga cikin abin da aka toge daga ci ba kuma yana iya rayuwa a wajen ruwa amma kuma bai daga cikin mai fika da aka haramtar kaman kada to ya halatta a ci suka ce amma kuma sai a yanka su dalilin me dalilin iya rayuwa a bayan kasa ba dole sai a cikin me ba sai a cikin ruwa ba na ƙarshe suka ce dukkan wata halitta da idan kuma aka ci a ruwa tana cutarwa ko mutum ya da wani alaji da idan ya ci zai cutar da shi halal da ya ci ko haramun hannun yana zama haramun suka ce saboda aya ta ashirin da tara cikin suratun nisa cewa wala ta taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunanku so dukkan abin da zai shigar da kai halaka a shari'a bai halatta ka aikata shi ba so da waɗannan sauran khilafiya ne amma rinjaye da cewa halal ne a ci su shi ya fi dacewa wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi malam ina baran addu'a kuma mahaifi mahaifina ba ta da lafiya haba mahaifina kuma mahaifiya ta ne wannan zan iya gyara maka hausa duk da ni ba ba zazzage ba ne a zamanin <laughs> amma dai zan gyara hausa amma aran ma da zazzagawa da kanawa da katsina da sakwara suna suka biya hausa na san dai aran ma adali ne wani ba kano a baya ce kano ya ce kano na san kanawa da zazzaga ma suna wasa da juna sosai <laughs> mahaifiya ba ta da lafiya ina bukatar a saka ta cikin addu'a kuma ina bukatar aure ina bukatan yan wasu ƙara sani a cikin addu'a ai abun ya maka yawa to na dai mahaifiya muna addu'a Allah ya bata lafiya ya sa zakkan jiki ne na aure kuma sai ka dace kai ta kiyamun laila a dare ka roƙa to Allah ta'ala ya baka barakatun saliha Allah ta'ala duk wanda bai da shi ya bashi ikon yin aure ya bashi mar'atun saliha mace da take neman aure mata Allah ta'ala ya basu salihan maza insha Allah ta'ala Wadanda kuma suke tafiya suke bukatar tafiya garin karaye to haram ma sai musu addu'a insha Allah ta'ala haram ma sai kai addu'a masu son zuwa ziyara garin karaye ko eh <laughs> haram ma yana tsoro <laughs> to wadanda suka kama hanyar da fiya garin tsara Allah ta'ala ya kai su lafiya ya kiyaye hanya ya sa a je lafiya a dawo lafiya waɗanda kuma suke can din tuntunin Allah ta'ala ya taimake su ya sauwaƙe musu rayuwa duka Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya hmm. ka san muna tsoron zama munafukai a wurin mata ka san ka ji mace ta cewa ne munafiki ne to ko an yi mishin din ƙara aure da shi ko ya yi rakiya ko ya ji ɗaura aure ko ya kai sadaki in kai wasa ko kofar ka zo ka sanya kwado ka tafi za ce shi ma kafintan munafuki ne shi ma wanda ya yi munafuki ne bare kuma a ganka a wurin walima kana ta yaƙe da fararen kaya ta ce mm, a ce wani babban munafuki ne eh, kuma fa ko da shehi ne ko da limamin garinsu ne ita a wurin ta munafuki ne amma kuma idan auren kanwata zai ɗaura to anan aka ramakan ba yayi daɗi in nata ne kuma ko za ta je ta ne a zango na za ta je aikin hajjin na hudu ne to yayi amma ita inda ita ne kuma za a taimaka a taimaka mata ta samu mai taimakon da to anan ake samun matsala <laughs> to da haka masu zuwa ƙara Allah ya kiyaye hanya Allah ya kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya ya sauke ku lafiya insha Allah na'am a'a to ai an mura ba ruwa ba na abubuwan ba a tona tone a karamakalla ba a tona tone <laughs> kar ku je ku kurto a karamakalla a wata kura <laughs> a ma ci gaba mu shiga tafsirin nan da wuri ya bi sarki <laughs> kar wani ya kai mu inda ba mu je ba jiya mun tsaya akan aya ta 173 mun yi kashi ɗaya cikin ukun ayar sai mu ci gaba yau ko insha Allah ta'ala bismillah mai to ai wajibi ne ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر kun sani kadai harrama ya haramta alaikum akan ku almaitata mataccen abu waddama da jini wanda yake farara wa lahamal khinziri da kuma naman alade wa ma uhilla bihi li ghairi lahibi da dukkan wani abun da aka yi ce da ko kururuwa a kansa da sunan wani ba Allah ba famani turra wanda aka bukatar da shi ghaira baghin wanda yake ba mai tura kansa cikin laruran ba wala adin bai kuma wuce gona da iri da fartanya ba fala isma alaihi babu zunubi a kansa inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimun kuma mai jinkai ne ni da ku Allah ya gafarta mana ya jinkai zuwa gare mu inna ma abun sani kadai wannan adatul hasr kabe da muka yi bayani jiya wannan aya mun yi bangaren ta zamu maimaita bangaren a gaggauce saboda waiwai azan tafiya sai mu dora daga yadda muka tsaya wannan adatul hasr ne duk inda aka kira ta tana zuwa ne li isbatil hukm al mazkur wa wa nafihu amma siwa takan zo ne ta tabbatar da hukunci kan abin da aka ambata ta kuma kora duk abin da ba ambace shi ba harrama an haramta muku waye haramta shine Allah sai a kaddara hu anan huwan nan shine Allah alaikum akan ku almaitata mun yi bayanin wannan dukkan mataccen abu Allah ya haramta a yanzu mun yi bayani banda na ruwa saboda ayar da muka ta cikin suratul ma'ida ta 96 uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara don haka kifi ya shiga cikin wannan da sauran halittu ruwa da aka halattar mana don haka wannan shine sauran halittu da kuma suka mutu baya halatta a ci saboda jinin da ke ciki daga dabba ta mutu yakan zama harmful mai cutarwa ne mafhum tayyib wadda an haramtar da jini cewa jinin da ya zuba aka kare shi a kwano wannan haramun ne a ci shi baya halatta a tara a ce za a ci wannan jini shari'a ba ta yadda ba dogaro da ayat cikin suratul an'am ta da biyar kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'imi yatamuhu illa ay yakuna maitatan aw daman masfuhan wannan shine jini da ake kwararo da shi so wannan shi ma haramun ne a tari jini a sha mun yi bayani cewa ko da likita ne baya kara mutum jini ta cewa ya kurba ya sha sai dai a duba intravenous line iv na hannun mutum sai a daura sai jinin ya shiga saboda in an sha jini da baki ba yana zuwa inda jinin jikinka yake zuwa ba ne yana zuwa inda ruwa yake tafiya ne zai je cikin ciki stomach ya wuce small intestine kananan hanji to kaga ya bi hanyar da ba tasa ba bisa ga kuma yadda Allah ya halicci cikinmu ba a yi na'urorin da ke narkar da jini yadda suke narkar da tuwo da makamantansu ba so da jinin sai ya zama matsala sai taro a ciki ke sa sai ake ƙara jinin ta jikin jijiyar da aka ga ya dace a jikin mutum ko hanyar da ya dace a kara mafhum tayyib wala hamal khinzir da kuma nama na alade shi ma wannan haramun ne mu ci shi mun yi bayani mai tsawo akan akwai article da aka yi bincike mai zurfi akan scientific evidences why pig meat ko kuma pork is a uh, prohibited for human health me dalilin da ya sa naman alade yake cutar da bai dace da jikin mutum ba daga cikin dalilai na binciken zamani da ya tabbatar naman alade yana causing cardiovascular diseases cututtuka na zuciya da yawa naman alade na sawa yana sa kansan jikin hanji naman alade yana sa tuberculosis me sunansa da hausa in ya tabbata da hausa ka ne to tarin fuka duka wannan naman alade ya tabbatar da cewa ana samu a jikinsa a cikin natural sciences journal sannan akwai research da aka samu wata mai suna dennis eh, mignatayi wanda ta kware matuka da gaske wajen bincike akan abincin da ke da amfani ga jiki da mai cutarwa ta ce naman alade yana kosin hepatitis e hepatitis e naman alade yana kosin cutar kansa ta liver liver shine mai hanta so kansa na hanta kai kaga yadda hantar nan take aka ce ta kamu da kansa ai barna ta faru hepatitis E kuma liver na jikin alade yake causing dinsa sannan na uku naman alade yana causing cuta mai suna multiple sclerosis shine cutar da ke kashe dukkan nerves da ke jikin spinal cord da kuma brain wato kashin bayan mutum da kwakwalwarsa naman alade na causing cuta ta yasinia waɗannan duka cututtuka an samu naman alade na kosin ke sa duk abin da kaga ƙur'ani ya ce a yi ko ka ci ko suna ta ce ka ci iya da abin da ce kada ka ci zai cutar Ke sa aya ta cikin suratul arab ta 157 yace yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu harrimu al-khaba'ith dukkan abin da aka ce haramun ne to yana cutarwa ke sa shari'a ta ce kada mu ci za ka ga ko da hikimar ba ta bayyana ba to lalle zamani zai kai da za a tabbatar da cewa iya cutarwa za ka babu abu ɗaya mai amfani ga jikin ɗan adam na abinci da musulunci ya haramtar haka babu wani abu ɗaya da zai cutar da ɗan adam musamman wanda cutar wanda fi amfanin fashe musulunci ya haramtar da shi waɗannan su ne na uku da aka haramtar na hudu wa ma'u hilla bihi la shi shine dukkan abin da aka yi shela aka kira sunan wani ba Allah ba kalman uhilla iya daga kalman ahalla ne idasta halal maulud warif so ahalla shine ɗaukaka sauti ɗaukakawa ɗaukaka murya to wa ma uhilla da abin da aka ɗaukaka sauti a kansa bihi a kansa ligairin lLahi don wani Allah wannan fiska biyu ko aka kira sunan wani Allah shine kaman ayi dangunki shi shine wa ma a alan nusubi kamar yadda zo a cikin ma'ida aya ta uku ko kuma da aka zo aka yanka abin dangunki ko kuma aka kira sunan wani ba Allah ba a yankansa yankan da aka ce an yi dangunki ne ba a ce ko da an ce bismillahi a yanka sannan abin da aka zo yanka aka kira sunan wani ba Allah ba aka yanka ba za a ci ba in an ce bismillahi halal ne amma an ce bismi jibril ba halal ba ne in an ce bismi isa duka ya zama haramun dole sai an kira sunan Allah to shine wa ma uhilla bihi li ghairillah kalman uhilla fi'ili ne ma bi amma mabniyun ala ma lam yusam fa'iluhu fa'ilin ba kira shi ba so da haka sai aka kaddara duk abun da wani ya kira sunan wani ba Allah bai yanka ya zama haramun ba a ci mafhum tayyib haka waɗannan guda hudu ba a cin su gaba daya na farko shi ne almaitata matacce na biyu waddama jini na uku walahamal khinzir na hudu wa ma uhilla li ghayri llahi asalin ayar in za ka bi jerinta shine inna ma harrama Allahu alaykumul maitata wa harrama Allahu alaykumud dama wa harrama Allahu alaikum lahamal khinziri wa harrama Allahu alaikum ma uhilla bihi li ghayri amma saboda iya maganin ƙur'ani sai aka kira kawai inna ma harama. sauran kawai sai aka yi adafi aka jejjera su saboda ƙur'ani akwai iya magana akwai fasaha shi yasa ka'ida laraba sun more babu wani yare a duniya da ke da fasahar magana irin yaren larabci musamman idan ɗalibi ya karatu na wade ya karanta ya karanta irin su a jurumiya daga ƙasa kasa ya tafi sama ya karanta irin su ne da ya karanta takardu na luga da yawa ya karanta irin alfiyatu ibn malik ya karanta balaga ya ga yadda laraba suka iya magana tun daga ilmul bayan ilmul ma'ani ilmul badi zai san balarabe ya faru kowa iya magana shi sa duk inda ake fassara larabci zuwa wani yare sai dai a ce kawai karbi dai ai abin da ya sauwaka. amma iya magana na larabci babu wani yare a duniya da ke da wannan saboda shi qur'ani kaga ai balarabe ne to tunda qur'ani balarabe ne to kaga ai yaren qur'ani gagara ba daune da haka waɗannan guda hudu Allah ya haramta su famani buturra gaira bagin kalmar famani buturra man din nan shartiyya ne ibuturra kuma fi'ili ne ma bi shi ma amma kuma wanda yake mabniyun lil majhul ba a kira fa'ilinsa ba to famani buturra wanda aka buƙatar da shi aka bukatar da shi ba a ce ga abin da ya bukatar da shi ba sai aka kuma toge abu biyu kaga fi'ili ne sai aka ce ghaira baghin ghaira baghin kuma hal ne na fi'ili mudari'i mabni lil fi'ili madi mabni lil majhul to fa man turra ghaira baghin ya bayyana halin itturran ne a wata kira'a za ce fa man turra wata sai a ce fa man turra ana yi wa nunu rufu'a in ka ce fa man turra ka sa wa nunun kisra dalilin iltika sakinaini ne asali khaman itturra ne to saboda iltiqa'us ne a kaida sai a cire daurin farko sai a saki sira in kace famanu itturra a wata kira'a kuma saboda balagan jera magana saboda rufu'a da ke kan tsa sai aka maimaita akan nunun don magana ta dore famanu itturra ko faman itturra <laughs> an fahimta ga na'am don haka duk wanda aka bukatar da shi sai aka toge guda biyu ghaira ghaira na cikin huruful istithna shine banda wannan mutum ya zama ghaira baghir al-baghi shine at-talib li akal al-maita min ghairi darurati ko at-talib li akal ma hurrima alayhi min ghairi darurati dukkan wani wanda ya fita dan neman ya ci abin da aka haramtar dan ya halartar wa kansa to anan yanzu ba halal bane gare shi shine albazi haka kawai mutum ya ce shari'a ta ba da dama mutum ya ci haram ya ci maita macacce ko ya ci naman alade ko kuma ya ci wani abu kuma bayan wannan idan ya samu kansa a halin da zai mutu babu abinci sai ya samu mataccen abu ya halatta ko bai ci ba ya halatta amma saboda ƙur'ani ya samu Allah subhanahu wata'ala ya samu sai ce banda wanda ya fita don neman ya ci yanzu mutum ya fasa jeji daga sakkwato ya ce zai tafi nijar da kafa sai ya kutsa cikin sahara ya ce zai tafi can maradi ko kuma zai tafi can eh, da magaram ko zai tafi niyami can birni ko zai tafi difa can. da kafa a cikin jeji a sahara bai nemi guzuri ba kuma babu bukatar tafiyar ko ba dole ta kama ba me dalili manufarsa don mushe ya halatta ya ci mushe ji ɗanɗanansa ka san mu da wani irin hali to a nan bai halatta ya ci ba saboda mai shine ba zai wanda ya shigar da kansa wata damuwa don damuwar ta halattar da abin da aka haramtar masa shine albazi a tafsiri mafi inganci famani turra ghaira baghin amma kai da aka haramta to ka zama ba baghi ba shine ba kai ka kai kanka da damuwar da ganganci ba larura ne ta kai ka mafhum tayyib wala adin kalmar wala adin kuma ya zama ba wanda yake almutajawis li qadril darura ba shine adi wato darura idan aka halattar maka da cin mushe ko naman da bai halatta ba saboda zaka mutu a halin darura to kar kuma yi guzuri da haramun din ka ce naman rago muka samu matacce muka feɗe muka wanke muka ce sai muka yi dambunsa wallahi muka kawo gida muka yi ta ce to kaga anan ya zama adi shine ka wuce gona da iri da fartanya ai a wancan halin aka halattar amma guzurin nan bai halatta ba ai qur'ani ya san halin mu Allah ta'ala ya san halayen mu don in ba a yi magana ba wani fada gangan zai yi musamman irin mu mu da Allah ya yi mu 'yan Najeriya ni ma ɗan najeriya ne haka allah ya yi mu akwai shekarar da muka tafiya zuwa saudiya aikin haji muka sauka a irin madina can bayan gari wani masallaci irin na bayan gari to da aka sauki mutane a wurin irin kamar dai GRA ne to laraba suna da ɗabi'ar rufe kai su yi sallah ko ɗan hula ko shimma kaka a ɗora sai wani ya fito sallah sai ga mutanenmu sun zo sallah ba hula sai ya zo da wasu sai na subhanallah kana sau sai ɗan kama hula sai sa baka sai zai sa wani ya sa wajen huluna kaban kawuna hudu ko biyu ne sa hula ana idan da sallah ya mai maka hula ya samu hulunan nawa ya zo da su ya san yawan mu kuwa wallahi da aka tashi zuwa wata sallah sai wasu suka yi mitin wai kada kowa ya zo da hularsa ya zo da huluna guda goma sha biyu a safin farko suka kare ana sallah sai ga mutum yana wai wai wai ya ga za a sa hulan ko ba za a sa ana idan da sallah sai wani biyu ce kaga mun yi maganin sa duk sun kare sun kare maganin sa to shine ɗabi'ar mu wai wanda yake aikin alheri ma so ake a kure shi <laughs> wanda yake aikin alheri so ake a kure shi a ga kasa wasa bare wanda yake na shari to shi ne wa la'adin. Allah ya ce to kada kuma fa ku ɗauka fiye da abin da yake na zarura cin nama mutum zai iya wuce ko kuma yadda zan ya ce ai naman rago ne mushe tunda in mun shiga gari zai haramta to mu zauna a jeji inda halda sai mun ci mun koshi mu yi kaman satin ya kare sai mu tafi to wannan ma haramun ne kuma idan ka zo ci misali kana dab da mutuwa ko yana dab da mutuwa don yunwa amma saura awa uku ya shiga awa ɗaya shiga gari a nan malamai suka ce gaira adil kuma sai ya ci iya na abun da zai yi rayuwarsa sai ya garza ya shiga gari sai ya nemi abinci ya ci duka ya shiga wala adin Don wani zai zauna ya ci fiye da abin da yake bukata ma ya kai shi garin so duk wannan dan a kiyaye ne shi yasa ce fa man ghaira baghin wala adin ghaira baghin kaga baghi shine me wanda ya tura kansa wanda bai tura kansa ba kuma shi yake cikin halin fi mahmasatin kenan shine mahmasa sannan kuma wala adin shine wanda yake mutajanifin li ithmin har ma za ka nemo ko da aya a kai har ma za a nemo bismillah akwai yar uwata mun hada guda biyu nasu ta kudowa uzrimat alaykum almaytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bi wa ma uhilla li ghayri allahi bih faman yadhurru ghayra babin wala فمن اضطر في مخنصة غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم آرم ما يطلق ربين آير أتكيا ya kira farko da ƙarshe tsakiyar an cire shi a rama sai ka koma da baran barkar ba nan ba ɗan ƙara baya حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوبة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على الرسل وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم to dan gari a qur'ani ya dai ya dauko hanya yanzu kan ya wuce lafiya in ka dauki farkon ayar da arab ma yaje cikin suratul ma'ida aya ta uku Allah yace hurrimat alaykumul maitatu waddam wal khinzir wa ma uhilla li kaga ayat can ta maimaita wannan can kawai an ce hurrimat alaikum a fi'ili ne madi mabni majhul anan kuma harrama don haka can sai ka ce hurrima ne na'ibul fa'il sai a kaddara shi anan kuma harrama shine wallah muhallu shahir karshen ayar shi zamu dauko man turra fi makhmasatin to shine man turra ghaira baghi ghaira mutajanifin li ithmin kuma shine wala ajin kaga fi ghaib wa man turra fi makhmasatin makhmasa shine tsananin yunwa to shine man turra ghaira baghi wanda yake da bukata ba shi ya kai kansa da gangan ba ghaira mutajanifin li ismin ba wanda ya ja kansa don zunubi ba shine wala adin ba wanda ya wuce gona da iri ba sai ayoyin suka kare iri daya shine fa inna allaha ghafurur rahim Allah bai gafara ne ko mai jinkai ne waɗannan guda hudu su kadai aka haramtar mana almaitata waddama wala hamal khinzir wa ba uhilla li ghayri allah ko akwai haramun bayansu. akwai haramun amma ƙur'ani da yake yi yufassiru ba'abuhu ba'aba kuma sunna tana taimakawa ita ma wajen fahimtar da mu ƙur'ani tana fassara ƙur'ani akwai ababen da suka tabbata a sunna su ma haramun ne mu ci su misali hadisi da da muka ishara gare shi na bukhari ya 476 cewa manzon Allah na an akli kulli dinabin min asiba dukan wata halitta da ke da fika haramun ne a ce kaga wannan ya haramtar da zaki ya haramtar da dila ya haramtar da damusa ya haramtar da kura duka suna da shi ya haramtar da ita kada ma da take iya rayuwa a ruwa da waje nan tana da wannan to kaga duk halittar da ke da fiƙa ta zama haramun mafhum na biyu akwai kuma hadisi na muslim hadisi na ɗaya da ke cewa manzon Allah na an akli kulli dhi makhlab min at-tayr dukkan tsuntsaye da suke da dogon bakin nan me yake kiran bakin da Hausa akwai wani bahaushe ana akwai basakwace ban dai ce ba zazzagi ba a rama akwai basakwace a kusa ka san conservative hausa sai sakwatawa asalin conservative hausa <laughs> ina jinjina hausar basakwace amma ban da wanda abuja kuma ta canja su mm, akwai abujawa ba sakwatawa ba ko kuma abujawa sakwatawa to waɗannan da suka zama 'yan bariki hausan sai da kame-kame <laughs> zan ma sun iya hausa duka dai abu ɗaya ne in ka hade to akwai tsuntsu da ke da dogon baki wannan shi ma haramun ne kamar hankaka hankaka ba a ci misali shi hankaka suna mata ba da ikon a kashe shi ne a cikin halin ihirami ko wajen ihirami iya cikin dabbobi alfawasik da manzo Allah ya ce fasikai ne kuma yana cutarwa kaga ba a hankaka kaman kuma wanne kaman angulu suna da wannan dogon bakin shi ma haga hadisi ya ce me haramun ne a ci su duk suna da wannan dogon bakin mafu duka waɗannan ba a cin su akwai shako shako shi ma ba a cin iya da wannan dogon bakin so duk waɗannan su kuma hadisi ya ce haramun ne to kaga su ma sai su ga cikin haramci sannan akwai afwan akwai jakin gida ma umurul ahaliya ya zo a hadisi na muslim hadisi na 2005 annabi ya ce naha an akili umurul ahaliya annabi ya ce kada a ci jakin gida to kaga shi ma jakin gida haramun ne to yasa ka'ida ana fahimtar qur'ani ne an gwaba qur'ani da sunna shine tafsirul qur'ani bil qur'ani was sunna kamar yadda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yake magana cikin tafin sana manzilatus sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna anha bil qur'ani. littafi ne muhimmi ga almajirai irinmu fala isma alaiki fala isma ai fala uqubata alaiki duk wanda ya samu kansa cikin halin darura ba bukata ba akwai bambanci tsakanin darura da bukata ad-darura fawqa al-haja so wanda ya samu kansa a laruri ba bukata ba sai ya ci mushe to a nan wurin Allah ya ce fala isma alaihi babu laifi a kansa matukar bai iyaka ba kamar yadda aka bayani so kawai sai don ya yi saving rayuwarsa halal ne sai ya ci mushe amma a nan kuma ka'ida bala suka ce ko mushe ne aka samu kala kala sai an zaba akwai mushen mutum akwai mushen alade akwai mushen rago wane za a dauka mushen rago a wurin haramci akwai haramci mataki biyu akwai haramci mataki da sai a dauki haramci mataki daya so ko a nan sai ka duba fikihul aulawiyya wato sai ka gane priority ɗinka wanne ne ya fi sauki a cikin mafhum zai bi haka fala isma alaihi wannan la'an nafiya ne lil jinsi don haka tana korewa sai kuma ta yi taukidi tana aikin inna da anna ne don haka babu zunubi a kansa inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne kalman gafara ghafur daga mighfar ne mighfar kuma shine as-sitru ma'al wiqaya wato as ci abu tare kuma da bashi protection kariya shi yasa hular kwano ake cewa mighfar saboda mai tana rufe ma kai kuma ta yi protecting kanka daga jifa ko harbi so duk abin da ya kare kai suturce ka kuma ya baka protection bayan sutura baka protection to ya zama sunansa mizafa to sai Allah ya ce shi ghafurun ne ghafurun kuma ala wadani fa'ulun to siga ta fa'ulun siga ce ta mubalaga so da aka ghafurun Allah mai mai tsananin gafara ne to tsananin da aka ce yake da shi mataki biyu ne na farko iya da tsananin gafara kula da adadin jama'ar da yake gafarta wasu na da yawa kaga ya cancanci ai mubalaga cewa gafarar na da yawa na biyu kuma ana cewa mai yawan gafara ne saboda adadin gafarar da yake bangare na farko adadin jama'ar da ake gafartawa bangare na biyu kuma me yawan gafarar da ake yi Allah mai gafara ne rahimun shi kuma siga ce ala wadani fa'il siga ta fa'il a wurin malaman sarraf shi ma siga ce ta mubalaga mai tsananin jinkai ne da kuma sadar da rahama zuwa ga bayin da yake so ya sadar da rahama gare su ni da ku Allah ya gafarta mana ya sadar da rahama zuwa gare mu arama bismillah إن الذين يكتمون كما يأكلون في بطونهم hmm. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة hmm. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار إن الذين للين ولن يكتمون سكي بوي ما أنزل الله أبن الله يسوكر من الكتاب للتافن wa yashtaruna bihi thamanan qalila suke sayan kawar duniya da shi ula'ika masu wannan siffa ma ya akulu na ba sa cin komai fu butunihim a jikunan a cikinsu illan nar sai wuta kalli yukallimuhumullahu Allah baya musu magana yawmal qiyama gobe kiyama wala yuzakkihim bai tsarkake su walakum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi ni da ku Allah ya kare mu inna wannan littawkid ne alladhi shine ismu inna alladhi dan ula'ikan nan kuma shine muftada as-sani da aka ce ula'ika ma ya'kuluna ma ya'kuluna kuma shine khabar na muftada as-sani mafhum sai ina fata ana gane ko wasu ana barin su an gana wannan bayanin ne innal ladina lalle ne waɗanda yaktumuna yaktumuna shine masu boyewa asali kalmar alkitab zaka dauka malamai suka ce ka ɗauki al nan lil ahad ne to iya koma kan attaura ne shine da al yahudu suka ɓoye ta ba su karantar da ita ba kamar yadda ya zo shi ko da a cikin suratul ma'ida din aramma da Allah ta'ala ya tsine musu a aya ta 78 zuwa 79 go لعن ala وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون جزاكم الله خيرا sai in ka ɗauki alkitab ɗin allin kuma liljinsu ne to nan ya dace a saka ƙur'ani da attaura da injila da zabura da sufi ibrahim da sufi musa duk takaddun da allah ta'ala ya saukar wata al'umma dole al'ummar ta karantar da shi in ba ta karantar ba to ta ɓoye wannan yasa shi sa ɗaukan tafsirin ƙur'ani da ake yi sauƙe nauyi ne idan duk al'umma suka yi tarayya yanzu duk Najeriya a yi tarayya a ce kada kowa ya fassara ƙur'ani, to duk al'umma an shiga cikin tsinuwar Allah saboda me saboda an boye dole sai an samu wasu sun bayyana abin da Allah ya saukar kuma in ana bayyana abin da Allah ya saukar babu ranar da za a bayyana ba ga ilimin ka ya karu ba kuma wallahi rahamar da muke da shi na tafsiri sama da shekara ɗari ana yi a najeriya amma babu tafsiri kashi ɗaya cikin ɗarin da yanzu ake yi ba fa ƙaramar rahama ba ne karantar da mutane addini da ake yi yadda kake ga ake tafsiri ake karantar da takardun fikihu ne karatun luga ne a karatu ne na hadisi wallahi rahama ce ga al'umma inda ba a wannan to duk al'ummar an yi tarayya wajen boye ilimi sai Allah ta'ala ya fushi da al'umma lokacin da muka tashi muna karatu na ƙur'ani a tsangaya Allah ya ji kan malaman mu ya gafarta musu mun yi tsangaya mun yi shekaru a tsangaya mu ba mu shiga ma primary karatun boko ba sanda muka yi tsangaya wallahi lokacin ba a yi da'ai tafsiri sai a ce wai zunubi ne tafsiri a fassara ayar Qur'ani sai ce laifi ne kar ku fassara tafsiri in ya zama na dole sai na sarrai muke yi fa zuku falan nazira kuma sai a ce wane yana zuku sai a ce wai shi ake magana haka aka yi ta tafsiri lokacin in ana ma tafsirin sai mutu ya zo ya kafa tafsiri na yi ba aya ba dabara ba ilimi haka ake yi a fara'aitu munara lati turun wai bagotar da ake tura ba wai turun din turawa ne wai turun shi ne wai an tura wuta a murhu kai ka je. haka fa ake yi waɗanda suke da ilimin akwai su mun san su ɗaya daga cikin wanda na san tun muna ƙanana suke tafsiri akwai Sheikh Salisu Sarauki Allah ya gafarta masa Na yi karatu a gabansa shekaru da dama na yi karatun luga na yi karatun shu'ara na yi wani bangare na alfiya a gabansa a gabansa na kammala risala a gabansa na yi askari a gabansa na yi kashi casa'in cikin ɗarin muktasar yana nan ya rasu a garin gombe a bolari na ji har gidansa na yi ta'aziyya amin ya rab malami na ne na shekaru da yawa to tun a lokacin shekaransa sittin yana tafsirin qur'ani a masallacin sarkin bolari to lokacin haka ake tsinta sai a ce wa da iyaye. kuma aka je tafsirin suna kokarin amma a duk shekara fa sai an yi tafsiri daga alhamdu zuwa minal jannati wan nasi ni na san tafsirin da ake yi ran da muka je na farko muka yi fatiha muka yi bakara muka kammala muka shiga ali imran muka yi rabin da muka tsaya kuma nan zauna aka yi kammala wallahi haka ake yi rana ɗaya ake yi <laughs> Allah ta'ala ya rufa mana asiri Allah ya samu wani lafiya Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu to haka ake amma yanzu Allah ta'ala taimake mu ana fasara mana qur'ani a rediyo ana yi a talabijin ana yi a masallatai babu inda ba tafsiri ake ba wani lokaci ma har sai ka ce yayi yawa ne zaka yi tunanin amma ana yi amma in wani bai je wannan ba zai je wannan to shi sa akwai rahama cikin wannan in ba haka ba to sai a shiga cikin tsinuwa ta Allah innal ladina lalle ne wadanda yaktumuna suke ba da boye ma anzalallahu minal kitabi abinda Allah ya saukar na littafi sai mu ɗauka a taura injila zabura amma allah ya turo mana takaddun kai tsaye ne ko ya ba wasu zababbun mutane suwa kenan annaba kaga anan ayar ba ta kira akan suwa aka sauka kace anzalallahu binar kitabi raba an ka duba cikin suratul hadid Allah bayyana suwa aka saukar da takaddu din aya ta biyar. laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nas bil qist Allahu khaira Muhallin shahid wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba kaga anan an kira kitaba sai aka kira rusulana ashe akan manzanni ya saukar don haka babu littafi ɗaya da Allah ya turo wa duniya face ya ba wani manzo daga cikin manzanninsa ba jefowa ake daga sama kowa ya ɗauka ya kwafa ko ya photocopy ba shi yasa nan sai aka ce wa anzala Allahu min alkitabi ma anzala Allahu min alkitabi can wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba kaga a wurin mun dauko ar-rusul aka ba wa littafin ba kai sai aka ba mu ba mafhum so da haka sai aka da Allah ya saukar na littafi suka boye wa na bihi samanan kalila sai suna sayan wani kawar duniya da shi shi ne ya zama tafsirin idan za a yi ba a fasarawa sai an biya shi ne mai tafsiri ce duk aya ɗaya da na muku to sai an biya ni dubu ɗari ko sai an biya naira dubu ɗaya to in ba wa'azi ba mai ake kyauta yanzu sai ka gaya mini in ban da wa'azi akwai abin da ake kyauta ba a biya za ka je kallon kwallo a stadium kyauta kake shiga misali nake bara kyauta ake yi wa'azi shi ya saura kyauta kuma haka Allah ya ce a yi shi haka Allah ya ce a yi ke sa duk annaba da suka yi wa'azi ya ce ma nasu alkum alaimin ajiyar in ajiyar illa Allah babu manzo da ya zo ya ce ku biya ni wa'azi saboda shi wa'azi ba zai biyu ba tafsiri ba zai biyu ba sai dai a yi fi sabi layi ba laifi ba ne waɗanda suke malamai da jagorori da ba su da hali muka ce su mana tafsiri sai muka dan ware dan alawansu muna ba su don su yi cefa ne su karanta da mu babu laifi ina goyon bayan a raka kyautata albashin malaman islamiyya da suke karantar da 'ya'yanmu a kyautata albashinsu ba zai mu dauko malamin qur'ani mu kawo shi abuja yana koya 'ya'yanmu na bashi dubu hamsin a wata ba mu yi adalci ba kuma aran ma ne aran ma fi mai phd wani phd a sabirin awwali ne yayi amma sai ka ɗauka wai saboda zalunci wai yana magana intellectuals wai yana da phd shi intellectual ne amma wanda ya haddace ƙur'ani yake tafsiri shi ba intellectual bane kai ka ji zalunci yanzu da Allah akwai wani definition na intellectual da wannan bawan Allah bai shiga ciki ba mutum ya ta zaga a ƙur'ani ana yadda ake yi da shi amma wai mu har mun amince da yaudaran waɗanda ba mu ba wai ana irga intellectuals amma mahaddata ƙur'ani da suke da tilawa suka iya tafsiri wai su ba sa daga ciki to suwa a cikin kategorin suwaye suka saura so da in aka biya masu karantarwa alhamdulillah mu almajirai ne muna da sana'a tun tashi na da sana'a na tashi na yi noma na yi kasuwanci ina zuwa ƙauye na sayo, shinkafa na zo birni na sayar na yi kasuwanci na property sayan fili da gidaje na sayar ni tela ne na yi ɗinki shekaru da dama makanikancin mashin na iya kuma ko a yau idan na maka ɗinki za ka sha mamaki? duk wanda ya san yarin ta ya san na yi telanci tela ne so alhamdulillah Allah sa za mu iya yi kuma na yi PhD a babin godiya ga Allah a computer science so duka wannan a matsayin shi mil ticket ne so da haka tafsiri da muke muna rukun Allah ya ba mu ikon yi mu yi ta yi fi sabilillahi don neman yardarsa yan uwanmu da suke da bukata a cikin malamai babu laifi dan an tallafa musu su karantar wannan abu ne na yabo bai shiga cikin wa yashtaru na bihi sabanan kalila ba da ake nufi yashtaru bihi sabanan kalila shine mutum ya zauna sai a yi bayani ga matsala fatawa muke so ka mana kan kaza za mu biya sai a biya shi sai ya fatawar akwai ƙasar larabawan da na sani haka ake fatawa sai a biya malami a ce muna so ka bana research akan haramtar da kaza abin halal ne amma sai ya fatawa akan haramci akwai wanda aka kai su wani course sun shiga sai tim din farko suka ce mun zo a mana fatawa dai akan halaccin kaza a ga malami ce to akai su rum kaza zai zo musu su kuma wannan fa akan halaccin suka ce a haramci ne ce to akai su waje kaza a musu bayani su na haramun shi zai da fatawar kaza haramun ne shi abun da ya haramta kuma tim kaza zai ba su fatawar halal ne shi ne zama ita fatawar sai da ita ake yi to ana ya shiga cikin waye taru na bihi samanan kalida ko da kana malami mai tafsiri masace sun ɗauki ka, sun baka kuɗi ka ba wa iyalanka ka zo tafsiri in ka zo musu sai ka gaya musu ƙoranin gaskiya ba tare da doshe-doshe ba wannan ko bai zama hujjan kuma ba a ci mutuncinsu ba saboda ita kuma da'awa sai da hikima shi yasa Allah ta'ala ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana cikin suratul nahl aya ta 125 so ita da awa sai da hikima in mutum bai da hikima maimakon a karantar da mutane sai a watsa su in mutum bai da hikima maimakon a gyara sai a bata to shi yasa ka'ida idan matasa suna koyon wa'azi to su rika zama da dattawa ana koya musu in ba haka ba sau da dama matasanmu da ke gaggawan fara karantarwa babu tarbiyya wallahi koran jama'a suke daga addini kaɗan ne suka sanya ake hikimar sai ya ɗauka kawai a faɗa a more sai ya zama ɗan ta more a wa'azi wa'azi ba ɗan ta more ba ne manufar ba fa kawai ka faɗa ba ne ta wace hanya za ka bi ka faɗa ya yi tasiri to dole sai kayan mutane a hankali da duk hanyar da ka san in na faɗa za a karɓa to wajibi ka bi waccan hanyar amma in ka zo kawai ka fasa kowa ya ji ayi Allahu akbar a watse sai zama wanda ake so ya gyara ba zai gyara ba to abin da kai haramun ne ba wa'azi bane saboda manufar ba faɗan bane wace hanya ce za ta taimaka ya fahimce ka to shi sa da dama sun ɗauka wa'azi morewa ne a'a ba morewa bane sai an tarbiyyantar da kai li kulli makamin makan in baka zauna gaban dattawa aka koya maka usulubin awa ba to in ka zama dan tamore sai dai ka bar malamai da ake ka je ka kunto kura su ta kokarin daurewa ka je ka fasa shikenan kai ka more an ci Allahu akbar saboda mai talaka na so shi mai wa'azi ba a so ya ga talakawa me suke so ya gaya musu mai Allah ta'ala yake so su ji in ya zo faɗa sai musu aiki da usulubin da za su fahimce su yi aiki da abin da aka faɗa Allah ta'ala ya samu wani lafiya don haka wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar masu wannan siffa ba sa cin komai a cikin su Allah ta'ala ce sai wuta wala yukallimuhumullah Allah baya musu magana aran ma ayyana ba za ta kammalu ba duk yadda nayi kokarin ƙoƙarin mu yi sauri ba za ta kammalu ba ina ga mu yi haƙuri mu tsaye a wurin sai mu tashi akan ula'ika ma ya kulu na fi butunihim illa nar idan Allah kai mu gobe insha Allah ta'ala amma gobe mu zo da niyyar sai mun yi aya biyu da rabi insha Allah ta'ala ko ma sama da haka in yayi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله